A shirinmu na mata yau bakoncin wa muka samu zaki ba mu labarin ki zaki ba mu labarin makarantar da kika yi daga primary secondary har zuwa jami'a. Assalamu alaikum sunana Asma'u Halilu Abdulkadir. Na yi makarantar Crescent International School da ke Kano State sannan shi na a primary na kuma yin secondary a nan sannan na gama daga northwest university wanda ake kira da yusuf mitamasile kano yanzu shin kwas ɗin da kika karanta a jami'a abinda kike so kenan ko akasin haka mafi mafi akasari zaki ga kwas ɗin da mutane suke nema ba shi suke samu ba shin yaya ya kasance da ke zan fara jami'a kwas ɗin da na nema ba a yi a northwest university sai haƙura na yi na zaɓa ɗaya daga cikin wa'inda suke yi a northwest shine biochemistry din da na karanta dama jami'a baya zuwa da sauki sai dai kawai idan mutum ya sa ran shi da yana so ya fito da abu mai kyau kuma ya yi abin da ya kai shi jami'a kwas ɗin da na zaɓa shigen irin wanda na so ne so na kwantar da hankali na na iya ƙoƙari na na karatun saboda in gama idan ba kwas ɗin da kike buri ba kika samu yaya gwagwarmayar karatu yaya kika yi karatun naki ya zo da sauƙi ko ya zo da matsaloli idan kuma abin da kika karanta kenan ma shi ma dai yaya aka kare da karatu a jami'a tabbas na fuskanci irin wannan matsala amma ban samu matsalar nan ba sai da na zo final year ɗina ina project malamin da ya dinga supervising in project ina mun samu wannan dan matsalan da shi amma aka warware komai a da school board din kafin in gama. To bayan kammala yi wa ƙasa hidima ina batun aiki, an samu aiki idan an samu a idan ake yi, shi ma yaya ake kasancewa da abokan aiki. Inda aka tura ni ban je ba saboda wasu 'yan matsaloli. Sannan bautar ƙasa na ya zo min da ɗan sauƙi gaskiya. da yake na samu wajen primary assignments ina wanda ya shafi abin da na karanta a makaranta so na ji daɗin bautan ƙasa na har na gama da yake na samu experience da ɗan dama da yake ban jima da gama ba har yanzu dai muna abin da ake cewa labor market muna na muna cigiyan wajen aiki mai kyau da zai iya ɗaukan mu sannan kuma ilimi shi dai abu ne mai matuƙar muhimmanci da yake zai kai ka wajaje da dama inda baka tunani sannan kuma za ka iya yin abubuwa da zai sa rayuwarka ta ƙaru fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji baraka bashir dandalin voa